This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A jiya Asabar Najeriya ta bada sanarwar ta dage zaben kasar da aka shirya za a fara ranar sha hudu ga wannan wata. An dage zaben ne na tsawon mako shida saboda dalilan tsaro da kuma damuwa kan da kayar bayar da kungiyar Boko Haram take yi. Shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta Farfesa Tahiru Jegane ya faɗi haka a taron manema labarai. ya ce idan babu tabbaci kan kare lafiyar jami'an tsaro masu zaɓe da masu sa ido kan zaɓe da kayan zaɓe muddin babu wannan to rayuwar talaka maza da mata da matasa da basu san hawa balle sauka kuma damar ma a yi zaɓe sahihi cikin walwala zai kasance cikin haɗari tuni amurka ta mai da martani kan wannan sabon mataki da najeriya ta ɗauka na ɗage zaɓe a cikin sanarwa da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayar ya bayyana bakin cikin sa kan ɗage zaben da aka shirya za a fara ranar asabar mai zuwa mr kerry ya ce amurka ba za ta lamunta ba wajen yi wa hukumar zaɓe shishigi kuma yana da muhimmanci kada gwamnatin najeriya ta fake da dalilan tsaro wajen yi wa tsarin demokradiyya karan tsaye ya ce hukumomin ƙasa da ƙasa suna sa ido sosai yayin da hukumomin najeriya suka shirya sake zaben a wani lokaci daban Mr. ya ce Amurka tana jaddada muhimmancin ganin ba a sake fuskantar wani tsaiko wajen gudanar da wannan zaɓe ba. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya ce kamar yadda na ƙarfafa lokacin da na ziyarci Legas kuma muna goyon bayan ganin an gudanar da zaɓe sahihi cikin walwala bisa tsarin zaɓe mai inganci. Muna kuma sabunta kira da muka yi wa dukkan 'yan takara da magoya bayan su lokacin al'ummar Najeriya su kai zuciya nesa su kauce duk wani lamari da zai janyo tarzomar siyasa. a halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen na amurka john kerry ya ce ba shi da wani kokunto amurka za ta tura wa ukraine tallafi na tattalin arziki da kuma abin da ya kira wasu irin taimako a hira da aka yi da shi cikin shirin mid the press na tashar talabijin ta eh, nbc da ke nan amurka da za a nuna yau lahadi kerry ya ce amurka za ta taimaki ukraine bisa fahimtar cewa rikicin da kasar take fuskanta za a magance shi ne ta fuskar siyasa da diplomasiya domin karfin soja ba zai warware wannan rikici ba amma ya ce tilas shugaban rasha vladimir putin ya daina goyon bayan 'yan tawayen kasar yayin da amurka kuma za ta nuna masa a fili a shirye take kan kudurin kare yaucin ukraine ta kowane hali babban kwamandan nato a turai janar na manya kan saman amurka philip bridloff ya faɗa wani taron da kan batun tsaro da ake yi a birnin munich na kasar jamus cewa kada kasashen yammacin duniya su ɗebe batun samar wa Ukraine makamai matakin da shugaban Jamus Angela Merkel take matukar adawa da shi ta ce ƙarin makamai ba zai warware wannan rikici ba mataimakin shugaban amurka joe biden wadda shi ma yake birnin na munich domin halartar wannan taro ya ce shugaban rasha vladimir putin sau da yawa ya sha yin alwashin aiki domin wanzar da zaman lafiya a yankin amma maimakon haka sai ya tura tankoki da sojoji da kuma makamai zuwa ukraine A jiya Asabar ne cikar kwanaki uku a jere da jiragen yakin ƙasar Jordan suke ci gaba da fatattaka muradun ISIS a yayin da aka kasa gaskanta ikirarin da mayakan sa kan suke yi cewa hare-haren da Jordan in ta kai ya kashe wata ba'amarkiya da ƙungiyar take garkuwa da ita. Jordan ta kaddamar da hare-haren ne a zaman ramuwar gayyar kashe matukin jirgin yakin ta da ƙungiyar ta kama tun cikin watan Disamba a Siriya. Hadaddiyar daular Laraba jiya Asabar ta bada labarin ta tura jerin jiragen yaƙi samfurin F-16 zuwa Jordan su taimaka wajen kai waɗannan farmaki. tuni dama ita jordan da haɗaɗɗiyar daular laraba suke cikin rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci a fafatawar da ƙasashen suke da ƙungiyar isis a yankunan da ta kama ƙasashen iraki da kuma siriya sauran ƙasashen duniya da suke cikin wannan runduna sun ci gaba da kai wa ƙungiyar farmaki a jiya asabar a yanda har yanzu ba a san haƙiƙanin makomar ba amurkiya kela mola da isis ɗin take garkuwa da ita ba to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan Washington DC. Dokar na fita a Bagadaza wacce ta yi aiki na tsawon shekaru goma ta daina aiki daga karfe goma sha biyu na daren jiya Asabar, duk da cewa jerin hare-hare da aka kai da bumabumai sun halaka akalla mutane talatin da bakwai da jikkata waɗansu mutane masu yawa. a ɗaya daga cikin hare-haren wani ɗan ƙunar baƙin wake ya ta da nakiyoyi akan wata babbar hanya kusa da wani gidan cin abinci ya kashe akalla mutum ashirin da biyu ya jikkata wasu mutane masu yawa an kai waɗannan hare-haren ne a ranar da gwamnati ta kawo ƙarshen dokar hana fita cikin dare a babban birnin da nufin rage tarzoma da kuma satar mutane firayim ministan iraki haidar abdi ya gana da mataimakin shugaban amurka joe biden da kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry har jami'an amurka suna cewa jami'an sun tattauna kan ƙoƙarin yaƙi da ƙungiyar isis da kuma muhimmancin ganin gwamnatin ƙasar ɗungurungum ta himmatu wajen samar da sahihiyar gwamnati a karkara da kuma ayyukan sake gina ƙasa da suka hada da tattalin arziki da kuma samar da dama ga mutane a yankunan da aka sake 'yantowa daga hannun 'yan tawaye. an sayar da wani zane ko fenti na sanannen mai zanen nan ɗan Faransa Paul Goga da ya yi na wasu ‘yan wato na wasu ‘yan matan ƙasar Tahiti kan farashi da zai shiga tarihi. Rahotanni da kafofin yada labarai sun ce zanen da aka yi a wajajen shekara ta 1892 mai suna Nafefa Epoipo, ma'ana yaushe ne za ki aure ni ko yaushe ne za ka aure ni cikin harshen Tahiti an sai da shi ne kan kuɗi kusan dala miliyan 300 wadda ya zarce zanen da katar kusan ta saya kan kuɗi kusan dala miliyan metan da hamsin na wani mai zane shi ma Paul Cezanne mai suna The Cat Players da Turanci. Rahotanni suna cewa wannan zanen ma daular ce ta saye shi. Rudolf Satachil wanda ya ritaya daga kamfanin Suzabi da aka sani da sayar da kayan zane kuma yake kula da gidauniyar wasu masu zane ya tabbatar da wannan ciniki sai dai bai bayyana ƙasar da ko mutumin da ya saya ba. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin za ku ji muhimmancin ilmantar da ɗiya mata, wata makarantar tsangaya katsina ta yaye ɗalibai. Sannan ministan ilmi na Najeriya zai yi magana kan yadda aka warware yajin aikin malaman kwalejojin kimiyya da fasaha da ya ɗauki kusan shekara ɗaya suna yi. Masu salamu alaikum da fatan ana hantsi lafiya. Cikin ‘yan makonnin nan ne ɗaya daga cikin makarantun tsangaya ɗari da gwamnatin jihar Katsina ta ware domin tallafa musu mai suna Hadika ta yaye ɗalibai ɗari da tamanin da hudu. Gwamnatin jihar ta yi ƙirarin kashe kuɗi fiye da naira miliyan sittin kan makarantar da ke huntuwa. Shugaban ilimin firamare na jihar wadda shugaban sashen ilimin bai ɗaya Alhaji Aliyu Talaka ya wakilce shi a bikin yaye ɗaliban ya yi ƙarin bayani kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Kamar yadda na gaya ma daga radda muka yi mitin ɗin da muka mitin zuwa yau hukumar ilimin bai ɗaya ta kashe ma hadikatul Qur'ani zunzurutun kuɗi kusan miliyan sittin da biyar. Miliyan sittin da biyar. daban-daban ta wannan gine-ginen da aka yi. A inda ta gina masu gidajen kwanan ɗalibai da gado hamsin da katihun shi ta gina masu ɗakunan karatu azuzuwa da kujerunsu ta gina mashi ɗakin na nazarin kwamfuta da Kuma ta tanadin ruwan sha da kewaye da danga da gina zagayen makarantar gaba daya a cikin karamar kuma hoto kuma makarantar haraba sannan islamiyu nawa islamiyu nawa wannan tsangaya farar da garaje ba ka isa ga adadin islamiyoyi da makarantun allo da gwamnatin jihar katsina da kuma hukumar ilimin bai da ta taimaka islamiyu domin abu ne wanda ake yi a gama wannan a shiga wannan a gama wannan a shiga wannan na sani cewa karo daya akwai makaranta ɗari yanzu wadda gwamnatin jihar Katsina ke cewa wanda ita ta Qur'an tana gwamnatin jihar Katsina tana ciyar da makaranta ɗari wanda tana ba su abinci da sauransu yanzu wani ɗaya da cikin makaranta har da allowance na malamai da allowance na masu girki da kuɗin ne wannan makarantun ɗari duk watan duniya an ba su a nan kin ya kuntuwa ni ke shugabanta cewa da shayarwa akwai makaranta talatin a ya kuntuwa. Malam Abdulrahman Jibrin shine shugaban wannan makaranta ya yi bayanin yadda makarantarsu ta laƙume kuɗi har naira miliyan sittin da biyar daga gwamnati. To wannan kuɗi da suka laƙume na so ma tun gurin in yi bayani kada wasu su ɗauka wai an kawo kuɗi ne an bamu inda mu aka ba kuɗi a hannunmu to ka san aiki irin na gwamnati da na kwangila yadda yake gine-gine aka yi mana tsari ne na ginin makarantu na gwamnatin tarayya da ake gina makarantun tsangaya wannan makaranta aka nemi mu ba da fili muka ba da fili shine aka yi mana wannan ginin makaranta ta kamar yadda ka ji wannan jami'i ya faɗi da azuzuwa manya guda biyu da ɗakunan kwana wato hostel na ɗalibai guda biyu manya-manya da recitation hall wato babban ɗakin taro ko ɗakin karatu da office da toilet toilet na malamai da headmaster da toilet toilet na ɗalibai irin na zamani da irin na gargajiya duk akwai kuma zuba gadaje na kwanan ɗalibai da katifu an zuba kwamfutoci kamar wajen kusan guda goma goma duk an zuba don koya ma ɗalibai abin da zamani yake ciki wannan shine a nan ne aka kashe wannan kuɗaɗe sama da miliyan sitin? an mana aiki ne ba an ba mu ko kobo a hannunmu ba alan yusuf sarkin kara shi ma wani jami'i ne da ake gudanar da makarantar tare da shi ya yi bayanin cewa cikin ɗaliban da suka yayi akwai wasu da suka sami zuwa makarantun gaba da sakandare. Samun ci gaba na hutar reshina wanda shekarar da ta wuce muna da reshe ne guda guda tara amma yanzu muna da reshe da ya kai guda goma sha biyar. Haka nan ko makaranta ta samu ci gaban ɗalibanta waɗanda halin da ake yayan su duka cikin shekara biyun nan mun samu ci gaba wasu suna tafiya su shiga kulliya bayan sun shiga kulliya su karatun diploma wanda alhamdulillah daga cikin masu karanta karatun diploma mun samu ma waɗanda suka fara tafiya karatun digiri ta tabbacin wannan makaranta. Dr. Atiku Balarabe Gusau ya yi kira ga mata akan aure baya hana karatu. Mata ku ba wulakantacci ba da kun tabbata da muke fata kada aure ya sa ku zubar da karatu. Mu a zamfara muna da ramla tun tana makaranta mata take musabaka har ta yi ƴaƴa yanzu da musabaka Qur'ani da tafsiri banan nan da ita aka kuma suna so suka samu kyaututtuka da aka nan kalubalen ku aure bai hana karatu karatu bai hana aure sannan ilimi bai sa a kibiyayya ga miji a yayin shi wannan taro na bikin yaya waɗannan ɗalibai da suka fito a ita wannan makaranta ta Hadiqatul Qur'an da ke funtuwa su 184 na tambayi wasu ɗaliban Maryam Bello da Yusuf Suleiman inda suka shaida mun cewa za su yi amfani da karatu da suka samu daga ita wannan makaranta. Zaradin Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. Makonni biyu da suka wuce muka gabatar muku da kashin farko a hirar da wakilin sashen Hausa Iliya Kureye da Dr. Hadiza gadadanci na sashen ilimin likita na Jami'ar Bayero da ke Kano dangane da muhimmancin ilimin mace. Yau za mu kawo muku ci gaban bayani da ta yi kan fa'idar ilmantar da ɗiya mata. To gaskiya in mutum yana so ya faɗi muhimmancin ilimi ga ya mace to 'yan mintunan da zaka bani magana ba zai isa ba saboda watan duk duniyan nan kowa ya sani cewa ba abin da ya fi ilimi muhimmanci duk abin duniyan nan da zaka yi to sai kana da ilimi zaka iya yin shi saboda haka ilimi abu ne wanda babu tantama cewa abu ne mai muhimmanci. to in ka tsaya ka ce menene muhimmancin ilimi na mata ga lafiyar mata to shine wannan watakila za mu iya dan kwatantawa bincike ya nuna cewa duk yarinyar da ka ilmantar da to ka ba ta wani iko ne na kula da lafiyar kanta ba kwa lafiyar kanta ita kaɗai ba hadda lafiyar 'ya'yan da za ta haifa haka kuma hadda lafiyar iyalinta ga baki ɗaya da kuma lafiyar al'umma ga baki daya a duk yarinya da ka ilmantar da ya mace to wannan zai ba ta daman ta zamana ta zaɓa makanta abin da yake mafi alheri ga lafiyarta haka kuma in tana da yara duk wani abu da ya shafi lafiyarsu to wannan ilimin nan da ta samu shi zai taimaka mata ta bi matakai ko kuma dokoki wanda zai taimaka mata ta taimaki 'ya'yan nan nata in ba da lafiya har kuma ta iya sanin cewa ya ma kamata ta je asibiti haka kuma in ta je asibitin ta iya taimakawa kanta ta samu abin da ya kamata ta samu a asibitin don mutum zai zo asibiti bai samu komai ba in ba da ilimi ya koma gida to in mai ilimi ce ita za ta iya taimakawa kanta ta samo magunguna haka kuma ta zo ta iya ba wa 'ya'yan nan nata magani yadda ya kamata za ta tsabtata eh, eh, muhallinta wanda yake muhimmi ne akan a kan lafiyarta saboda haka babu tantama cewa ilimin mata yana da muhimmanci ga lafiyarta da lafiyar iyalanta gabaki da. idan muka dubi arewacin najeriya a ra'ayinki yaya abin ciki to a gaskiya in ka duba arewacin najeriya ka duba watan kaman garuruwanmu na birni sai ka ce alhamdulillah da akwai 'ya'ya mata da suke yin ilimi kamar yanzu a lokacin mu lokacin da muka ɗauki ilimin likitanci a ajinmu mu ba mu kaɗan ba in ka duba tare da maza da mata amma yanzu alhamdulillah a cikin aji sai kaga kusan ko ko eh, ɗaya bisa uku ko ma rabi mata ne saboda haka abu ne wannan na farin ciki cewa yanzu mata suna fitowa suna yin ilimi kuma suna yin ilimi wanda ya shafi lafiya ko likitanci ne ko nas ne ko ko harkar magani ne ko ko harkar lab ne duk da akwai su yanzu alhamdulillah amma in ka je karkara in ka je ƙauyuka har yanzu za ka ga cewa 'ya'yanmu mata ba a sa su cikin makaranta kuma haka ma wani sa'ilin abin nan za ka ga wa'insu suna talla ko kuma ka gansu suna zaune ba su aikin komai bayan wa'insu kuma suna cikin makaranta kuma in ka ga watan ah, nambobin ko statistics da ake bayarwa na cewa yaranmu mata nawa ne suke da ilimi a arewa sai abin ya saka kai kuka don saboda watan kamar ba ma ba da muhimmanci ga wannan ilimin na mata saboda haka gaskiya watan ilimin mata har yanzu arewa bai kai yadda ake so ba akwai wasu matakai na musamman koko wasu wani shawari da kike zama ko kuma hanya da gwamnatocinmu na arewa za su iya bi ganin cewa an haɓaka harkar ilimin mata? Um, gani nake gaskiya aiki ne na mutane da yawa uh, uh, uh, watan gwamnatocinmu za su iya yin abubuwa da yawa wanda za su iya taimakawa ɗaya daga ciki shine koya tabbatar cewa wayannan makarantun suna da akwai su a karkara inda ya kamata da akwai kuma kayan koyarwa na a cikin makarantun nan sannan kuma da akwai malamai saboda wayansu makarantun in ka je kai kanka ka san cewa ba za ka so ka sa ɗanka a makarantar ke karatu ba ko kuma a yanka saboda haka gwamnati tana da abubuwa da yawa da za ta yi za ta tabbatar cewa wayannan makarantun um, makarantu ne wanda iyaye za su so su sa 'ya'yansu a ciki. Da Alhaji Sarkin maza. ne janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce ya taimana daɗi amma mu barge na min mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a hannunku. In matsaloli da ministan ilimin Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya gada a ma'aikatar ilimi har da yajin aikin malaman kwalejojin kimiyya da fasaha waɗanda suka yi yajin aiki na kusan shekara ɗaya domin neman a biya musu bukatunsu. na tambayi mala ibrahim shekarau yadda ya samu nasarar warware wannan rikici babban al'amari dai ne kowane ɗan adam yana son a saurare shi kuma an saurare shi a fahimci me yake kuka ne da shi kuma yana da gaskiya a yadda yana da gaskiya in an yi kuskure a yadda akwai inda aka yi kuskure in shi ne ya kuskure to a zo da hujjoji a nuna masa ina ne ya kuskure hmm. wannan shi ne abin da ne da su zaman farko mun zauna da su muka saurari matsalolinsu su kai mun bayani na kuma gamsu duk matsalolin nan kamar yadda na gaya maka suna kukan ba kayan aiki babu enough allowances albashi baya isa ba a eh, bunƙasa karatun wane ne gashi nan dai na ce wallahi duk wannan da kuke faɗa gaskiya ne na ƙara musu da wasu matsalolin ma da kila sun manta ba su faɗa ba hmm. duk suka gamsu suka yadda na ce to kun ga ni da ku mun yadda akwai matsalan nan amma laifin na yaran da suke karatu ne suka ce a ah, ni to ai tunda ba laifin na yaran da suke karatu ba ne kada mu tsaye da karatun a aji mu zo mu ci gaba da duk rigimar da za a yi a yi ta rigimar na a warware matsalolin nan amma yaran da muke rigima a kansu kada kuma cutarwa ta koma kansu ni ra'ayina ne duk rigimar da za a yi ta warware matsalolin nan kada a tsaye da karatu domin in ka tsaye da karatun ba wai shugabannin da suke gwamnati kake cutarwa ba a yaran da kake wa rigima shine abin da haushe ke cawon lokaci wawan masoyi garin san mai gidan ka har ma ka kashe mai gidan baka fahimta ba to garin kwaɗayin a kyautata karatun da ake ba yaran ka tsaye da karatun ba sa karatun su kake so ka yi gwaninta domin duk rigima da ake aita su ci hmm. rigimar a kawo kayan aiki in ma cewa kai malamai na rigima a kara musu albashi ai so suke su samu albashi mai kyau su yi walwala mai kyau su samu nutsuwar da za su je su yi karatu su ba da ilimi mai nagarta. Hmm. Za dai an komawa ya ɗaliban. Haka. Um, honorable minister cikin koke-koken su shine zancen cewa waɗanda suke kammala waɗannan kwalejojin kimiyya da fasaha in aka zo ɗaukar su aiki da takwarorin su suka gama jami'o'i an fi fifita waɗanda suke jami'a ko da a albashi ban sani ba ka warware wannan matsala ko za ku warware wannan matsala in za ku warware ta yaya za a warware shi to alhamdulillah kafin in zo akwai kwamiti da aka kafa mm. ah, da suke nazari akan wannan al'amari mm. Eh, kuma kwamiti sun yi nisa da rahotanninsu eh, allah ya nan ba da daɗiya ba za su kawo mana rahoto za mu duba mu gani cewar dame-dame ya kamata a yi na a warware waɗannan mishkiloli akwai daga ciki wasu abubuwan tilas ka je ka canja dokoki na eh, da suka kafa makarantun wasu sai ka canja dokoki na harkar albashi a ofishin shugaban ma'aikata ko sai ka shigo da jihohi gwamnatocin jihohi domin duk abin nan da muke yi a ƙarƙashin inuwar gaba ɗayan najeriya ne ba zai yiwu abin da kake yi a federal government yanzu misali ya ɗauki malami za a kai shi polytechnic ta federal government albashinsa ya zama daban da malamin da zai polytechnic ta jiha za ga abu ne da ya shafi jihohi tilas sai sun shigo ciki to wannan na tabbata kwamitin suka kawo rahotonsu amma dai ana nan ana aiki a kai kuma na imanin za a samu mafita insha Allah. me kake so daga karshe cikin wata takwas kafin wannan wa'adin wannan gwamnati da ke aiki ƙarƙashin ta ya zo karshe me kake so a tuna ka da shi a zaman ka a ministan ilimin Najeriya cikin waɗannan ƙaramin lokaci da ya rage? to alhamdulillah babban al'amari dai ne ina son mutane su gamsu wanda za mu shiga faɗakarwa yanzu mu yadda cewar iliminmu ba zai nagarta ba sai mun dawo da nagartar malamai wannan shi ne abin da yanzu za mu sa a gaba kuma shi ne abin da zan fi so in ga cewar na jagorancin wannan da al'umma da iyaye da jama'a da gwamnati da suke gwamnati da 'yan majalisa da kowa za mu shiga kada ƙararrawa da faɗakarwa cewa lalle lalle ba sai mun jira sakamakon jaraba ya fito mai ta yara sun faɗi a aka yi ne laifin waye mai aka yi a'a duk inda ka koma ka dawo malami shi shine umul abayi so abin da ni nake son yanzu sa a gaba shi ne. me za mu yi mu dawo da martabar koyarwa da martabar mai koyarwar kuma wani abu ne da ya hada da abubuwa da yawa tirenin dinsa albashinsa yanayin gurin aikin daukansa aiki da makamantansu da yawaita su duk wani abubuwa ne wanda muke son za mu kamba masu allah ya danna roƙon allah ya ba mu dama a dan wannan watanni da za mu yi mu bunƙasa wannan ba lallai mu warware matsalar a lokacin ba ai shi a fahimci ma ga illar dan da yawa in ba mu da muke cikin aikin ba da yawa ba su san cewar gafa inda matsalar take ba to ma a fahimci ga matsalar ta yi ka baya a hankali mu wayi gari a yadda da mu gwamnatin tarayya da na jihohi da ƙananan hukumomi da iyaye da masu makarantun gwamnati da na masu zaman kansu kowa yadda cewar in muna son gyaran ilimin nan sai mun dawo kan al'amarin malaman makaranta abin da muke kira teacher education da quality dinsa da yadda ake koyarwa da yadda ake tafi da al'amarin malaman sai mun koma kan wannan dandamali insha Allah zan fi so wannan ya zama shi ne babban hadafin da za mu sa a gaba abin da ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma kiba hiro da ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. A jiya Asabar Najeriya ta bada sanarwar ta dage zaben da aka shirya za a fara na kasar baki ɗaya ranar sha hudu ga wannan wata. An dage zaben ne na tsawon mako shida saboda dalilan tsaro da kuma damuwa kan ta da kayar baya daga ƙungiyar Boko Haram. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya Farfesa Tayo Jegane ya faɗi haka ga taron manema labarai. Tuni Amurka ta mai da martani kan wannan sabon mataki da Najeriya ta ɗauka na ɗage zaɓe a cikin sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayar ya bayyana bakin cikin sa kan ɗage zaɓen da aka shirya za a fara ranar Asabar mai zuwa. Mr. ya ce Amurka ba za ta lamunta ba wajen yi wa hukumar zaɓe shishigi kuma yana da muhimmanci kada gwamnatin Najeriya ta fake da dalilan tsaro wajen yi wa tsarin demokuraɗiyya karan tsaye. Ya ce hukumomin ƙasa da ƙasa suna sa ido sosai yayin da hukumomin Najeriya suka shirya zaɓe a wani lokaci nan gaba. Mr. Kerry ya ce Amurka tana jaddada muhimmancin ganin ba a sake fuskantar wani tsaiko wajen gudanar da wannan zaɓe ba. sakataren harkokin wajen na amurka ya ce kamar yadda na karfafa lokacin da na ziyarci Legas, muna goyon bayan ganin an gudanar da zaɓe sahihi cikin walwala bisa tsarin zaɓe mai inganci muna kuma sabunta kira da muka yi wa dukkan 'yan takara da magoya bayansu da dokacin al'ummar najeriya su kai zuciya nesa su kauce duk wani lamari da zai janyo tarzomar siyasa. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.